Zantawar farko kai tsaye da shugaba Buhari ya da kafafen labarin Najeriya na samun matanin goyon bayan nuna gamsuwa da amsoshin da ya bayar kan lamurin tsaro, tattalin arziki, rangamar 'yan shi'a da sojoji da batun masu son bangarewa don kafa ƙasar Biafra. shugaban dai ya dabarun kaucewa amsa wasu tambayoyin kai tsaye inda ya fi mai da hankali ne da cewa matakan gwamnatinsa a farfado da komadar tattalin arziki ne a yayin da darajar gangar mai ke faduwa a kasuwar duniya ga masanin tattalin arziki hashimu muhammad na ganin bangaren hana mu'amala da dala bai samu gamsasshiyar amsa daga shugaban ba abin da ya nuna kamar bai san ma abin da yake faruwa ba yace sai ya zauna da gwamnan babban bankin kasan wannan matsala ne babba har da ya nuna ma cewa wani ya nuna a zai cire ma kuɗi dala account ɗin shi an hana shi ya cire duk ya nuna bai kamar bai san ana a wannan abin da ya faru ba a ƙasa to wannan babban kuskure ne wanda lallai buhari zai yi wanda in har hakan da gaske yake nufi bai san me ake a wannan bangaren ba shi kuma ɗan kasuwar canji a abuja jibrin zakari na ganin matakan gwamnatin buharin za su rusa harkokin kasuwarcin canji ne menene alfanun maharkar. canjin ko kuma me za a yi a gyara harkar canji ko kuma a gyara tattalin arziki wanda yake tunanin cewar wanda suke wannan harka suna da hannu wajen samun taɓarɓarewa tattalin arziki wannan ba haka yake ba babu abin da ya shafi mutanen da suke harkar canji da abin da ya shafi tattalin arzikin najeriya tattalin arzikin najeriya ya sakwarkwace ne daga ma'aikatan najeriya musamman ma manya-manyan ma'aikata da suke ofisoshi daga kan gamno sanatoci da sauransu daga nan aka samu rushewa tattalin arzikin najeriya mai harkar canji yana da dalilan harka canjinsa kuma bai shafi wani tattalin arziki wanda har gwamnati za ta ce ya yi mata barna ba wannan babu wani alamar gyara akan wannan ba kuma zai amfani mutanen najeriya ba lauya mai zaman kansa a abuja umar zaga ya nuna gamsuwa ga dukkan amsoshi da nuna da tuni ma shugaban ya jagoranci irin wannan zaman wannan abu ne mai kyau yana da kyau 'yan ƙasa su fahimta ina gwamnatin shi ta dosa mutane za su samu natsuwa a cikin yadda yake mulki babban al'amari shine wannan shine karo na farko da ƙuri'u suka yi aiki so kaga idan kaga mutane suna da matsuwa suna damuwa don me ba a yi wani abu ba saboda suna da yaƙini cewa su suka zaɓe shi kuma suna tsammanin cewa zai gyara abubuwan da suka tafi ba daidai ba a baya. Shugaban dai ya nuna takaicin yadda 'yan ta'adda ke ɗaura bama-bamai jikin 'yan yara da kan kawo asarar rayuka bayan cin lagwan 'yan Boko Haram. Hakan nan shugaban ya yi watsi da batun nuna wariya ga 'yan kabilar Ibo inda ya lissafa mukamai da dama kama daga gwamnan babban bankin Najeriya, ƙaramin ministan fetur zuwa ministan kwadago da ya ce duk 'yan kabilar Ibo ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani masu mulki sun zama gafiya biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya ina mafita linzami ya tsinke mini samalin maganin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata ki har kunne jama'a shugaba